Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a fm nomad da lol fm da tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm sai kuma alfa radio da ke kuma a kasar ghana haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu haro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hafsat Bello ɗan mai ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri. Muka dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yau za ku ji halin da 'yan gudun hijira ke ciki a jamhuriyar Nijar. Shekara shida yanzu muna nan. Muna son mu koma babu hanyar. Daga nan kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan matakan da kuke ganin ya kamata a ɗauka na inganta rayuwar 'yan gudun hijira a nahiyar Afirka. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Ghana amma kafin nan sai a gyara zama a jihar da duniyar ta wuni. thank you Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu a kan umarnin shugaban ƙasa da zai kawo ƙarshen shirin raba baƙin haure da iya yaransu idan suka tsallaka iyakar Amurka da Mexico ta barauniyar hanya. Wannan shine babban sauyin manufar Amurka da gwamnati mai watanni goma sha bakwai ta yi. Shugaba Trump ya ce za a za mu haɗa iyalai wuri guda. Ya ce wannan muhimmin al'amari ne. Trump da wasu manyan jami'an gwamnatin sa sun kwashe kwanaki suna muhawarar kan cewa shi kadai ba zai iya sauya wannan doka ba, sai dai majalisar dokoki wacce ita ce za ta iya haramta wannan shiri na raba iyalan. Amurka ta raba sama da ƙananan yara 2,300 da iyayensu tsakanin watanni shida, kuma ta tsare su yaran a hannun hukuma, yayin da ake zargin iyayen da shiga ƙasar taɓa hanya. ƙungiyar tarayyar turai za ta ɗora haraji a kan kayan amurka daga harajin juma'a matsayin martani ga haraji mai tsauri da amurka ta kakabawa kayan turai da suka hada da dalma da karfe a farkon wannan wata a cewar hukumar zartarwar ƙungiyar tarayyar turan kungiyar tarayyar turai ta shirya jerin kaya da ake shigowa da su daga amurka wanda za ta fara karɓar harajin shigowa da su turai ta kashe 25 cikin 100 lamarin da ka iya haifar da yakin cinikayya musamman idan shugaban amurka donald trump ya biyo sahu da barazanar da ya cewa zai dora wa motocin turai haraji kwamishiniyar cinikayya ta tarayyar turai cecilia malmstrom ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa ba su so wannan abu ya kai ga wannan matsayi ba amma kuma shawarar da amurka ta ɗauka na kakabawa dalma da karafan turai haraji hakan na nufin ba su da wani zaɓi kwamishan turai da ke gudanar da ayyukan ƙungiyar tarayyar turai ta tabbatar da wata doka da za ta ɗora haraji na dala biliyan uku da miliyan ɗari biyu a kan kayan amurka ciki har da dalma da ƙarafin amurka da kayan noma da kuma kayan barasa da babura mamstrom ta ce martanin tarayyar Turai ya yi daidai da sharuɗan ƙungiyar cinikayya ta duniya kuma ta ce za a ɗage harajin da zarar amurka ta dakatar da harajin karafan wanda ya kai dala biliyan bakwai da miliyan da goma wani hari da taliban ta kai da da sanyin safiyar yau laraba a gabashin afghanistan ya kashe mutane 30 a cikin rundunar gwamnati mummunan harin tun bayan da aka tsagaita buɗe wuta na wucin gadi domin gudanar da bukukuwan karamar sallah jami'an cikin gida sun ce mayakan sa kan taliban sun kai harin ne a tungan rundunar gwamnati da ake kira na-ana a yankin bala murgab wanda ke cikin gundumar badgis lamarin da ka iya haddasa wato ya haddasa rangama a wurin sannan kuma aka kashe mayakan na kowane bangare gwamnan gundumar abdulgafur gafur malik zai ya faɗa wa muryar amurka cewa an kashe sojoji 30 na rundunar ana wanda suke kan hanyar su zuwa inda ake yakin yayin da mayakan taliban suka musu kwantan bauna mai magana da yawun ma'aikatan tsaron a birnin kabul ya faɗa wa muryar amurka cewar fadar ta yi sanadiyar mutuwar sojojin afghanistan goma sha uku kana wasu takwas suka ji rauni taliban ta kawo ƙarshen shirinta na tsagaita wuta na kwanaki uku da ta faru ranar lahadi ne yayin da gwamnati ta ƙara lokaci zuwa mako ɗaya a maimakon ya ƙare wato yau laraba kenan wanda jumlan kwanakin sun kai goma wannan ne karo na farko a cikin shekaru goma sha bakwai da bangarori masu yaƙi da juna afghanistan suka tsagaita wuta na ɗan lokaci ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban eritrea ya ce zai tura tawaga zuwa habasha domin tattaunawa akan alkawari da firaministan habasha abi ahmad ya dauka na aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a shekarar 2000 amincewa da aiwatar da yarjejeniyar na nufin habasha ta amince ta sakarwa eritrea yankinta kano kuma za ta mutunta hukuncin da kotun ƙasa da ƙasa ta yanke na shekarar 2002 wanda ya bai wa eritrea ikon yankin badme wanda kasashen biyu ke takaddama a kai Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla Yayin da kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar 'yan gudun hijira ta duniya a yau Laraba 20 ga watan Yuni, shugaban hukumar UNHCR mai kula da 'yan gudun hijira ya kai ziyara jamhuriyar Nijar domin duba halin da 'yan gudun hijira ke ciki. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana da karin bayani. mutane sama da dubu ɗari biyu 'yan najeriya da 'yan mali ne suka tsero jamhuriyar nijar a shekarar dubu 2012 da sha biyu da nufin samun mafaka a yankin difa a sanadiyar rikicin boko haram da waɗanda ke hijira a yankunan tilaberi da tawa biyo bayan ɓarkewar yaƙi a arewacin mali a albarkacin ranar 'yan gudun hijira ta duniya hukumar unhcr ta shirya wani baje kolin kaya domin su a birnin yamai sunana wala daugas na aihu can an haini can manaka mali shekara shida yanzu muna nan muna son mu koma babu hanya tunda an can an ce an komo da ni sai wanda sai wahala muna sai da siminti muna zub da kasa muna buga birki muna sai da wadan kadan kadan yana iya mutum yana samu dan yara su ce yayi shekara na shida kenan muna nan dai muna jiran Allah Allah ya sa eh, matsalar nan ta yi in yi Allah ya sa ta saya sannan muna komawa gida tun mutum yana yana Eh, kasa waje ba su ba cikin gidansu suke ma bai shi daɗi. Sunana Usman Maunde. Abin da sani baro mana ka tashi hankali. Akwai hwadace haɗace akwai kashe-kashe babu inda mutum ke samu yin zamna, akwai kwace-kwace. A amshe mu mutum arzikin shi duka a kore shi ko a kashe shi ya yi sa'a ya tsira da ran shi. don shi ne mun ka tsiro mun ka zo na mu samu kanmu mu da iyalanmu muna nan zamne a hannu ashayar da mun ka zo an tarbe mu da hannu buibui ashayar ta tarbe mu da hannu buibui cin mu da shan mu suna kula da mu komi da komi yanzu ka alhamdulillah ba kawai da mun ka hito kasan mu bayanai sun yi nuni da cewa matsalar yan gudun hijira wani ciwo ne da ake yi wa magani kai yana kaba bisa la'akari da yadda yawan yan gudun hijira ke karuwa a kowace shekara a sanadiyar yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankulan da ke ƙara ɓarkewa in ji babban kwamishinan hukumar unhcr philippe grandi da ke ziyarar aiki a nan Nijar a wannan rana ta 'yan gudun hijira Donc les gens qui fuient les guerres, les persécutions, les violences, on est passé de 66 et demi millions et demi à 68 millions et demi. yana mai cewa a bara an kista cewa 'yan gudun hijira miliyan 66 da 500 ne ake da su a duniya yayin da a bana aka gano cewa adadinsu ya haura zuwa miliyan 68,500 a saboda rashin samun ci gaba a yunkurin warware rigingimun da ake fama da su misali a shekarar 2017 rikicin kasar gambia ne kawai aka yi nasarar magancewa shi ma a dalilin jajircewar kungiyar sai da yawo in ji kwamishinan na UNHCR. Il y avait déjà 50 réfugiés gambiens qui avaient fui pendant les troubles. Ils sont tout de suite Bayyanar waɗannan alkalma wani abu ne da a yanzu haka ya fara haifar da ayar tambaya a zukatan jama'a. Malam Zabairu Musa wani ɗan jaridar da ya saba ziyartar 'yan gudun hijira na da damuwa a kan wannan lamari. Mata da yara ƙanana su ne suke shan wahala. Ana nuna cewa a cikin kimanin miliyan 68 da ake da akwai fiye da rabi dukansu mata ne da yara ƙanana. Idan ka duba mata mutane ne masu karamin ƙarfi. Yara mutane ne masu karamin ƙarfi kuma su wannan yara in dai suna cikin halin gudun hijira ba su da damar su je su yi karatu ba su da damar su je su yi wasu abubuwa da zai kawo ci gaba a al'amarin duniya. Ina ganin ya kamata a duba a gani in ma ba a iya da eh, al'amarin gudun hijira ya kamata dai a ɗauki mataki na yadda za a riga kare yara da kuma mata a cikin al'amari. Wani abin da ke kokarin dagula lissafi akan maganar ɗaukar ɗawainiyar 'yan gudun hijira shine batun baƙin haure da a halin yanzu ke canza kamanni daga 'yanci rani zuwa masu neman mafakar siyasa. Dalili kenan da Filipe Grandi kafin ya iso Nijar a jiya talata ya biya ƙasar Libya inda ya ɗauko baƙin haure sama da ɗari a cikin jirginsa. sa. waɗanda gwamnatin Nijar ta amince ta ba mafaka haɗe da wasu 'yan Eritrea da 'yan Somalia kimanin 1,200 waɗanda tuni aka yi wa sansanin wucin gadi a birnin Yamai. J'ai voulu faire le geste de voler de Tripoli à Niamey sur un vol d'évacuation. Il y avait 122 réfugiés de plusieurs pays. Wannan ya sa hukumar UNHCR ta fara kiran masu hannu da shuni irin su Bankin Duniya su tallafa wa ƙasashe irin su Niger a sakamakon ba da haɗin kan da ake samu daga gare su wajen karɓar waɗannan mutane sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan waƙar.

biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kira ya shigo mana daga Anambra. Salamu alaikum. Amalaiya sunana Umar Muhammad Dambon. To muna jin ka kamar sai ka rage sautin rediyon ka yana shigowa na. Ok, to shi kenan abin da nake so na eh. faɗa zan tsokaci ne akan sa hannun da mai girma shugaban kasa ya yi. Eh, to ai abin da ra'ayin da za a bayyana a yau shine kan yadda kuke ganin za a wani matakai za a ɗauka domin gyara halin da 'yan gudun hijira suke ciki a nahiyar Afirka. ok to matakin da za a gyara abubuwan da ya kamata a yi mm. shine warware rikici mm. a teburi ba wai a ce dalle sai da bakin bindiga za a warware shi ba to ina ga wannan shine abin da ya fi sauki hanya mafi sauki a warware hanyar rikici kuma a taimaka wa 'yan gudun hijira a samu amai da su gidajensu to mun gode kwarai bari mu koma kuma jihar yobe salamu alaikum Wa alaikum salam hajiya barka da aiki. Yawwa barka ka dai wa ke magana daga Yobe. Ya lawan ne daga nan garin Gasamu a garamar hukumar Jakusko daga jihar Yobe. To muna jin ka ka wace gudunmawa ke gare ka? Yawwa gudunmawa wadda ya kamata mm. gwamnatoci su shiga cikin wannan shiri na 'yan gudun hijira su gyara musu gidajensu a basu su gudunmawa sosai a mai da su gidajensu. gwamnatoci su ɗauki mataki akan wannan rashin kwanciyar hankali to ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari allah kawo zaman lafiya su mai da su gidajensu to mun gode bari mu koma jihar adamawa salamu alaikum wake magana daga adamawa to layin nashi kamar ya yanke. a amanta dai ana tare ne da murya amurka kuma abin da za a kira a bayyana ra'ayi a kai shine ta hanyoyin da ake ganin za a iya inganta rayuwar 'yan gudun hijira a nahiyar afirka ga kira ya shigo mana daga taraba salamu alaikum alaikum daga nijar ne to wa alaikum wa ke magana daga nijar Mamala Alina daga dogon a cikin jamhuriyar Nijar. To muna jin ka. A abin da ra'ayi na kun san. Mm. da hukuntar Eh. Kusa yan kera da suke nan a nan Nijar. Hmm. Suna cikin lumbuya kwarai. To. Ake an gudun jira an ba samun tallafi kwarai. Abin da sun kai ya kananan yara da mata. Eh. Inda kuma wasu gari jera suka suna bari kananan yara. Eh. Abin da an ra'ayin ne kai lalle sun kasashen wani Afirka. Idan akwai yan gudun jira a ƙasa. Eh. Yadda za a samu samu da a kare su ga bisa ga wani da wani lahiya daga dangunsu. da kuma wajen harkar makaranta tun kuma ba samu su makaranta. Eh. Kuma ne kuɗin Nijar ɗin kundi ba a yamma ƙasar Nijar wajen iyaka da Mali kusa ko yan gidan Nijar in ta biya kuma wajen difa kuma ko yan son gudun Nijar. Eh. To mun gode kwarai um, daga Nijar kenan bari mu koma jihar Taraba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana daga Taraba? Kuna magana da Bello Sani Zauma daga karamar hukumar Bali, Taraba State. To muna jin ka. Eh, abun da ni nake gani game da 'yan gudun hijiran nan ya mm. kamata gwamnatocin kasashen su dinga taimaka musu da abubuwan da za su yi eh. domin saboda yawanci ana zuwa ana tara su a waɗansu kasashe mm. ba abun yi dinnan ne ke kawo ainihin suna ta shan wahala su je a dauke su a kai nan a dauke su a kai mm. kuma ba wai sun gwamnatocin su ba wai sun rasa yadda za su taimaka musu ba to ni a gani na ya kamata a ce abun nan majalisar dinkin duniya ma ita ta sa hannu yadda yadda za a a taimaka musu a sama musu abubuwan yi da abubuwan more rayuwa saboda su ma rayuwansu ta fito fili su ma su ji daɗin rayuwansu. To mun gode Malam Bello daga Taraba bari mu koma jihar Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Hajiya Hafsa Bello dan mai soro barka da lasariya. Yawwa barka ka dai. To madalla sunana Murtala da ina kiran ku kuma daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala muna sauraron ka. To gaskiya kin ga 'yan gudun hijira kusan jiya eh. ma sun fi bayi shan wahala. har bawa ma ya fi su samun sarari tun da ya san ubangiji ya san eh. wanda zai je ba shi abinci kula da shi eh. abin da muke kira aka ba shiga gudun hijirar nan kwada da aka taba wani gwamna a Kaduna kuma lokacin siyasa wanda duk wata mm. ku sai rikici aka kashe mutane ba su mm. damu da mutane ba ba su kula da su to muna kira su sani cewa haƙƙi na kansu ne eh. dole su kula da mutanen yan kasa ne suna da yanci shi kanshi ko gwamna ko ce mm. fi karfin Allah da zai zama dan gudun hijira ba kuma ya mm. kamata ce ta kungiyar tarayyar afirka ai da akwai kudade da waye da shi ta taro taro suna shan shayi nan kudaden a duk kasashen da akwai afirka akwai gudu hijira an ma za a bashe su a kai wani kasa ne a raba su a gina musu gurin zama da gidaje yaran su karatu zama a rage harkar ta'addanci amma an bai yara ba kula kin ga matsala ne da fatan za ku tashi lafiya to mun gode kwalai malam Murtala bari mu koma kuma jihar Oyo salamu alaikum Wa ke magana daga Ibadan? Hello? Awwalu daga Ibadan. To, muna jin ka Awwalu daga Ibadan. Ina ta neman ku ne ban samu ba yau Allah ya sa na same ku. To, mun gode muna jin ka menene naka gudunmawar? To, ni ina mai goyon baya wannan bayani da wannan dan wala yi haka eh. yake yana da kyau. To, mm. To mun gode. Allah kuma ya sa ku ci gaba kuma. Amin amin to. Mun gode kwarai kwarai. Yawa sai zan gobe zuwa gobe zan sake neman. To sai a kira a bayyana ra'ayi a goben ba? Mm. To mun mm. gode kwarai. Ga wani kira daga jihar Nasarawa. Salamu alaikum. Anuwa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanki da safiya ko ce barka da yammaci. Yawwa barka ka dai to me ke tafa da kai? wa ke kuma magana daga Nasarawa. suna na rufa'i usman kakan zaria ina kiran ku daga nan jihar nasarawa tarayyar najeriya to muna jin ka wani mataki kake ganin ya kamata a dauka da suke tattaunawa ina na kira koyin domin yi kuma ta alheri gaskiya kuna kayatar da mu to mu gode kwarai mu ma muna maka fatan alheri eh da fatan za tashi lafiya to mun gode kwarai bari mu koma funtuwa a jihar katsina salamu alaikum Wa alaikum salam Hajiya Hafsa barka da warhaka. wa barka ka dai wake magana daga Funtuwa. Sunana Usman Manika mai Rorot Funtuwa. To muna jin ka Usman Manika ka ji maudu'in da muke tattaunawa kai ko? Eh akan yan eh. gudun hijira ranar yan eh. gudun hijira. Eh. Hello? Hello eh muna jin ka. To a gaskiya kusan in ce ya kamata gwamnatoci mm. gaskiya su mai da hankali wajen tallafa ma waɗannan mutane wanda rikici ya raba da mahallansu. To. Ganin rashin tallafa musu zai iya sa musu wani shakku na rayuwa wanda waɗansu za su rindama musamman ma matasa mm. za su ga wani hali wanda ba a taɓa tunani to don haka kuɗaɗen da a duniya ke badawa a tallafa musu da kuma cikin gida ya kamata ya amfani da su wajen tallafa musu domin inganta rayuwarsu. To. To shikenan ga kiran nashi kuma ya katse kuma lokaci ma ya zo ƙarshe da muka gama ɗaukan wayar ku da fatan za a ci gaba da kira ana bayyana ra'ayi a duk lokacin da muka buɗe layukan wayar mu mun gode. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogo a nan yana cewa karfe 4 da minti 50 na yamma yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni. Wasanni a takaice. Za mu so mu labarin wasannin na yau ne da gasar cin kofin duniya da yanzu aka ke gudana a ƙasar Rasha. A ranar Alhamis sha ga watan nan na Yuni shekara ta ne aka soma gasar. Ga yanzu ga sakamakon wasu wasannin da aka buga. a ranar farko dai ƙasar rasha ta yi wa saudi arabia fintiƙau ne da cibiyar da nema sai a rana ta biyu inda ƙasar yurga ta lallasa ƙasar masar da ci ɗaya da nema haka kuma iran ta lallasa maroko da ci ɗaya da nema sai portugal da spaniya da suka yi uku da uku a rana ta uku ƙasar faransa ta lallasa australia da ci biyu da nema sannan argentina da iceland sun kai kunnen doki. Kasar Denmark ta lashe Peru da ci ɗaya da nema sai Kurushiya da ta ɗana wa Najeriya ci biyu da nema. A rana ta hudu, ƙasar Sabiya ta lallasa Costa Rica da ci ɗaya mai ban haushi, sai Mexico ita ma da ta lallasa ƙasar Jamus mai rike da kambi da ci ɗaya mai ban haushi. Brazil da Switzerland sun yi kunnen doki. To yanzu ga wasu wasanni da za a yi yau ɗin laraban nan akwai wasa tsakanin Portugal da Morocco sai kuma Yurga da Saudi Arabia. Turkiya sa'an nan Iran za ta kara da Spaniya. Sai a ranar Alhamis Denmark za ta kara da Australia sai Faransa inda za ta kara ita kuma da kasar Peru. Argentina za ta yi fito na fito da Croatia. Mun dawo a nan gida kuma gwamnati ne ta kafa kwamitin riko wacce za ta maye gurbin hukumar kwallon kafar kasar Ghana da ainihin gwamnati ta rusa saboda irin badakalar da aka same ta a ciki. Wannan kwamiti na mutum biyar ya hada da Dr. Kofi Amwa da mamba ne na local organizing committee na cin gasan kasashen afirka na shekara ta 2008 saura mambobi sun hada da shugaban galka kojofiano da tsohon dan wasan kwallon kafar ghana abid pili da reverend osai kofi sai kuma lauyan nan eva ochre da shahararren dan jaridan nan na wasannin kwallo dan kweku yebuwa managing director akra great olympics fred papu ya yi kira ga gwamnati ta yi wa Allah da ta hanzarta kokari da take na farfado da kwallon kafar kasar Ghana bayan irin badakalar da aka samu a hukumar kwallon kafar ta kasar ta Ghana. A ranar Laraba kamar yadda nuna muku gwamnati ta nada wani kwamiti wadda Dr. Kofi Amwa da Abedi Pili za su kula da sha'aninsa. Kuma sai Asanti Kotoko ta kula yarjejeniya da wani ɗan ƙasar Burkina Faso Songa Yakuba kuma yanzu haka Kotoko ta sanya hannu a kan kuɗi gana Cedi dubu arba'in wacce za a miƙa wa ɗan wasan wadda ya yi wa kuma sai a santi kwatako wasa inda ya zura ƙwallaye kimanin guda biyar cikin wasanni ɗan-ɗan da ya yi wa kwatakwa abinda ya ba kwatakwa sha'awar ɗaukarsa bayan ya yi murabus daga state malian na ƙasar mali da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin rodwan allah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma sai sharhin muryan amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. A kowace ranar 20 ga watan Yuni, duniya takan shirya hidimomi domin tunawa da 'yan gudun hijira. Rana ce ta yin nuni da haskaka 'yan gudun hijira na duniya baki ɗaya domin yaba dauriyarsu da kuma yin godiya ga waɗanda suke ɗaukar ɗawainiyarsu. A wata ƙididdiga ta shekara 1951 ta ƙasashen duniya akan matsayin 'yan gudun hijira ta fayyace ma'anar ɗan gudun hijira da cewa shi mutum ne wanda ke zama cikin fargaba. Za a iya cin zarafinsa saboda bambancin launin fata, addini da kuma asali. hankali ko dan zama dan wata kungiyar jama'a ko ta siyasa kuma yana ganin cewa ba zai iya cin moriyar duk wani matakin tsaro na lafiyarsa ba wanda ba daga ƙasarsa ta asali ba. A shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai an samu ƙarin adadin 'yan gudun hijira a duniya ya kai mutane miliyan ishirin da biyar wanda ba a taɓa samun yawan hakan ba. Ana samun 'yan gudun hijira daga wurare daban-daban wasu su kaɗai wasu da iyalinsu daga ɓangarori daban-daban daga ƙabilu iri-iri ta fuskar addini tattalin arziki arziki da kuma ilimi amma duk suna da alaƙa ɗaya dukkansu alal tilas ta sa suka bar gidajensu da ƙasashensu Suna gudu ne domin gujewa tashe-tashen hankula da suka hada da yaƙe-yaƙe da ta'addanci. So da yawa mutane suna gudu daga garuruwansu ne domin garuruwansu sun zama filin yaƙi. Kuma duk wanda ya zauna a nan ya san cewa mutuwa zai yi ba shakka. Wannan matsalar ta duniya baki ɗaya ce da take shafar kowa maza da mata har da yara ƙanana. Kuma a kullum tana ƙara ɓaci kuma tana ƙara tsawo. yayin da muke sake ganin wata ranar tunawa da 'yan gudun hijira ta duniya ya zama mana wajibi mu sake tunawa da cewa idan dai har yaƙi da ta'addanci na ci gaba dole a ci gaba da neman ingantacciyar hanya kuma shirin ɗaukar matakan tunkarar matsalar a ko'ina a cikin duniya hakan yasa amurka take alfahari kuma take ci gaba da jagoranci wajen ba da agaji a duk faɗin duniya kuma amurka na hakan ne a ƙarƙashin shirinta da yake taimakawa 'yan gudun hijira wajen ci da mabuƙata. bukata da kuma samar da muhalli da tsabtataccen ruwa da kayan sufurin kula da lafiya ga mabukata. Amurka ƙasa ce ta kazo nazo ta bakin haure a cewar mataimakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John J. Sullivan wanda ya ƙara da cewa taimakon waɗanda suke bukata yana ɗaya daga cikin aƙidojinmu masu mahimmanci. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu a kan umarnin shugaban ƙasa da zai kawo ƙarshen shirin raba bakin haure da 'ya'yansu idan suka tsallaka iyakar Amurka da Mexico ta rauniyar hanya. wannan shine babban sauyin manufa amurka da gwamnati mai watanni goma sha bakwai ta yi trump ya ce za mu haɗa iyalai wuri guda ya ce wannan muhimmin al'amari ne ƙungiyar tarayyar turai za ta ɗora haraji a kan kayan da ake yi a nan amurka ana shiga da shi tarayyar turai a ranar juma'a a matsayin martani ga haraji mai tsauri da amurka ta kakaba wa kayan dalma da karafai a farkon wannan wata a cewar hukumar zartarwar ƙungiyar tarayyar turai ƙungiyar tarayyar turai ta shirya jerin kaya da ake shigowa da su daga amurka wanda za ta fara karban harajin shigowa da su da turai wanda zai kai kashi 25 cikin 100 lamarin da ka iya haifar da yakin cinikayya musamman idan shugaban amurka donald trump ya biyo sahu da barazanin da yake yi cewa zai dora wa motocin turai haraji wani hari da taliban ta kai da sanyin safiyar yau laraba a gabashin afghanistan ya kashe mutane 30 a cikin rundunar gwamnati wannan shine mummunan hari tun bayan da aka tsagaita bude wuta na wucin gadi domin gudanar da bukukuwan karamar sallah To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba ya koma makiri. Da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julia Discretion da ta haɗa shirin tare da bada umarni da injiniyan mu Shidrek. Ni Hafsat ɗan mai saurake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.